Waɗannan masu yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma fafutukan kare haƙƙin bil'adama da ma waɗannan 'yan kishin ƙasa sun ce suna so ne a haramta wa majalisar damar kashe waɗannan kuɗaɗe saboda ya saba wa kashi hamsin da bakwai ƙaramin kashi na hudu na tsarin sayayyar kayan amfani na shugabannin majalisar dokokin ƙasa da aka ƙirƙira a kundin tsarin mulkin majalisar a shekara dubu biyu da bakwai ƙungiyoyin sun ce ya zama wajibi majalisar ta zabge yawan adadin kuɗaɗen da suke so a kashe kawai akan motoci ɗaya cikin 'ya'yan ƙungiyar da suka shigar da ƙara ɗan tata mahmud ya yi bayani. A yau a yanda muke fama da kalubalen talauci da sauran abubuwan ba abu bane wanda muke so shi yasa mu muke Allah wadai da sayan wa'annan. In mun ka duba tun daga alif dari tara da tasa'in da tara an sha sayan masanatoci da 'yan majalisar wakilan motoci da sauran abubuwan. Kuma mun san da cewa akwai abin da ake kira quarterly payment wanda kowane wata uku ake basu wurin miliyan talatin da wani abu ga sanatoci a 'yan majalisar wakilai bayan haka ga dumbun albashi na kowane wata ga kuma irin oversight function da suke zuwa na dubin ma'aikatu da sauran suna wannan ma akan dan basu wayansu abubuwa ga constituency project duk da cewa ministries ke musu amma wannan in ma za a ce maganan motoci ai su ba kaman kariya sibu saban bane wanda za a ce daga director permanent secretary da sauran abubuwa kan sai musu motoci wannan batu na sayan motoci an dade ana kai ruwa rana a majalisar dokokin kasa domin duk shekaru hudu sai an sake motoci sannan a sayarwa 'yan majalisar idan sun ƙara wa'adinsu na shekara hudu. Wani abu da Kwamre Bako Abdul Usman ɗaya cikin 'ya'yan ƙungiyar da suka shigar da ƙara ya tsokaci. Kun je ne a matsayin ku na jagora na ku wakilce al'umma. Yau gashi nan al'umma suna cikin fatara, suna cikin talauci, suna cikin rashi, suna cikin ganiyan azaba. Ga rashin lafiya ya adabi al'umma, ga rashin tsoro, ga rashin ingantaccen ilimin da za ba dan talaka shi ma ya san yana cikin romun demokuraɗiyya amma ku kun fi so ba bakere da dukiyarsu ku siya motoci na kasaita ku dawo ku shiga ku dinga nuna mantana kun isa to haka ba daidai ba ne To wai menene doka ta tanada a game da wannan irin mataki na kashe makudan kuɗaɗe duk shekaru hudu? Barista mai nasara Umar ya yi ƙarin haske. babu doka ko ta ina ta ƙasar nan da ta halasta irin waɗannan sai-sai abin da ya kamata shine su waɗanda suke suna yin dokoki daidai da hurumi na sashe na hudu da sashe na sha ɗaya na tsarin mulkin najeriya to su rika girmama dokokin da su suka yi dokokin su su ne suka yi wannan doka kamar yadda ne bayani public procurement act su suka yi doka wadda ta shafi revenue a uh, fiscal responsibilities commission su suka yi doka wadda ta shafi uh, salaries and wages act duk su suka yi waɗannan dokoki su suka yi doka da ta shafi financial control and management act ta 2005 saboda haka tun da su suke yin waɗannan dokokin ya kamata su zama su ne na farko masu girmama waɗannan dokokin na yi ƙoƙarin samun shugabannin majalisar dattawan domin in ji ta bakin su amma ƙoƙari na ya ci tura waɗanda na samu ne magana da su kuma sun ce ba za su ce komi ba Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.